وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau yawmul litinin ranar litinin goma sha biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zama daidai da ashirin daidai ga watan yuni watan shida miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan bayaninsu ya tabbata ko tarihi ya tabbatar shekara dubu biyu da goma sha shida a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da ke nan garin Bauchi idan ba a manta ba muna nan a cikin suratu Ghafir za mu tashi daga ainihin aya ta hamsin da shida jiya mun karanta aya ta hamsin da biyar wanda Allah ta'ala yake cewa annabi فاصبر أعوذ إيه، إيه؟ بالله من الشيطان الرجيم إيه؟ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار fasbir inna wa'dallahi haqqun kai hakuri alƙawarin Allah gaskiya ne wasaffir li dhanbika kuma ka nemi gafaran zunubanka wasabbi bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar kuma kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka da safe da maraice muka ce wa dalilin dalilun ala darurati sabri wannan shi yake gwada wajibi ne a yi haƙuri a rayuwa walle sigfari min al'umma wajibi ne al'umma ta rinka neman gafara a wajen Allah wa innama khutiba bihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilin da yasa aka yi magana da annabi lil irshad wa ta'lim domin a shiryar da mu ne a karantar da mu wa huwa dalilun aidan ala mulazamati at-tasbih wa tahmid wannan yana gwada dalili na lazimtan tasbihi ga Allah da kuma godiya ga Allah aw ada'i salawatil makruda ko kuma a kiyaye sallolin na na farillai kamar yadda aka farlanta mana wa yulaha annahu ta'ala kuma idan an lura za a ga cikin wannan aya Allah tabaraka ta'ala qaddama tawbata wal maghfira ala al amal ya gabatar da tuba da ainihin gafara a bisa aiki fa innahu la amala illa ba'da tawbatil khalifa Allah baya karban aiki sai idan an yi tuba ta gaskiya idan mutum bai yi tuba na gaskiya ba Allah ba zai karbi aikin ba wa tawbatu kad takunu min khilaf al-awla alladhi huwa dhanbun idha qisa ma darajati an-nabiy sallallahu alaihi wa wa sallam kun ga annabi an ce nemi gafara ya nemi tuba a wajen Allah duk da kasancewa annabi shi ba mai laifi ba ne Allah ya riga ya kubutar da shi don a gwada maka cewa da abin da za ka aikata ɗan ƙanƙane da babba matuƙan laifi ne a wajen Allah to ka nemi gafaransa kawai kuma adal bayan sa'annan bayani zai dawo da mu ila taudihi sababi mujadalatil mushrikin za a yi mana bayanin dalili na ainihin jayayyen mushrikai fi ayatillah dangane da ayoyin Allah fakala ta'ala shine Allah madaukaki yace innal ladhina yujadiluna fi ayati Allah innal ladhina yujadiluna fi ayati Allah bighairi sulqanin atahum أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعن بالله إنه هو السميع البصير إن الذين يجادلون في آيات الله للي waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah bi gaida sultanin ba tare da wani dalili ba wanda ya zo musu ba su da hujja ba su da dalili amma suna jayayya cikin ayoyin Allah to waɗannan mushrikai ne shi yasa hatsari ne a rinka jayayya a cikin ayan Qur'ani wannan ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo wata rana annabi ya taba fitowa ya samu sahabbai suna jayayya cikin ayoyin qur'ani wannan ya kawo ya soke na wannan wannan ya kawo ya soke na wannan sai manzo Allah ya gargadi mai tsanani dangane da irin wannan a cikin ayoyin alqur'ani idan za a yi jayayya sai dai a yi jayayya domin fahimta ko a tattauna domin fahimta ko a yi munazara domin a gane gaskiya daga ainihin ƙarya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wajadilhum billati hiya ahsan kai dayayya da su da abin da yafi dacewa saboda haka inna neman gaskiya ne wannan babu laifi amma na kure wannan yana son sai ya soki wancan sai ya kama ki da laifi sai ya kama kuskurensa to fa karke za a je a kama kuskure ne a cikin ayoyin Allah kuma hatsari ne babba in fi sudurihim illa kibrun masu wannan jayayya ba abin da ke cikin kirazan su face girman kai girman kai na kafirce ma hum bi balige kuma ba su isa su kai matsayin da suke so su kai ba ai innal ladina yunafiqun lalle waɗanda suke yin munakasha wa yajadiluna fi ayil qur'an suna jayayya cikin ayoyin alqur'ani wa yadfa'una alhaqqa bil batil suna tunkuɗe gaskiya da ƙarya bi ghairi wala hujja ba tare da dalili ko hujja ba atatkum min Allah wanda ya zo muku daga wajen Allah ba to ma fi babu abin da ke cikin kirazansu illa takabbur face girman kai wa ta'azum da gwada ɗaukaka an qabulil haƙƙi wa tafakkuri fi dangane da karɓan gaskiya da kuma tunani cikin gaskiya wa tam'un an yaklibu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma suna kwaɗayi da su rinjaye annabi muhammad bin abdullah wa takunu lahum riyasa wan nubuwa ba'da ya kasance da shugabanci da annabci ya kasance a gare su bayan tafiyan annabi walakin ma hum bi baligi zalim Allah ta'ala ce ba za su samu ɗaukaka ba ba za su samu girma a duniya ba wala bi hafilin lahum abinda suke nema ba zai faru ba wala muhaqqiqi al-murad ba za su tabbatar da abin da suke so ba bal inna rayatal haqqi satazillu marfu'a inda gaskiya ce to duk yadda aka yi kwane-kwane ba za a iya kayar da gaskiya ba wa qaulul mubtilina wa fi'luhum mawdu'un kuma maganan mabarnata da ayyukansu gaba ɗaya abin wulakanci ne kamar yadda kullum ake fama da masu yaƙi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ga mutum yana ta kawo waɗansu dalilai na babu gaira babu dalili misali a ce wannan jilsatul istiraha da ake yi sai wani ya ce ayi wannan sai mutum ya tsufa sun dade suna bayani haka amma da suke wannan bayani masu jilsatul istiraha sai suka bari ko kuma wani ya ce maka yi rike wato kirji ko ɗora hannu na ainihin dama akan na haguna akan kirji ko akan cike ya ce maka yi yahudanci ne to da suke faɗin wannan sai aka bari ko kuma a ce ai mutum ya ɗangale wandonsa sai a ce kaga ɗangale wandon nan wato yadi ne ya kasa yadi ne ya kasa to ai mafi yawa wanda za ka sun ɗangale wandon ka dubi yadin da suke sawa Me yawa idan an sayar fa sai ya sayi na jikin ka sau goma wani da gaske kai da kake takawa wani ma za ka samu yadin nasa da yake takawa yalolo ko san yalalal din nan fa asalin sa gelen mata ne gelen mata ne amma suke dinkawa kuma zai ce wai shi yadi ya ishe shi kai ne yadi ya kasa maka kake ainihin dan do saboda haka kun ga wannan ai ba zai hana mutum ya ainihin dan sa ba don masu suka sun yi yawa ko kuma a ce mutum ya barge mu, sai a ce ka gan shi ya barge mu kamar dan bunsuru to ko an faɗa maka haka sau nawa ne ba zai hana ka bar gemu ba don bai hana mutane da yawa barin gemu ba to akwai masu faɗa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko a zo a yi maganar taron suna kan aka ce maganar taron suna sai ce a ah, to a yi a masallaci mana kawai don a tara mutane su zo su yi addu'a addu'a ne ba a so ko haɗin kan mutane ne ba a so ko menene ba a so to ai ya kamata ce mutane su hadu hadu wannan fa ana so tunda Allah ya ce wa mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sa'annan kuma ga addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ayi addu'a a hadu a ci abinci ko a raba goro domin saboda me an ce ka kare kanka daga wuta walau bi shiqqi tamratin ko da da rabin tsakin dabino ne dabino a wajen larabawa kaman goro ne a wajen hausawa saboda haka idan balarabe zai ɗauki dabino guda ɗaya raba biyu ya baka rabe saboda yana son ya aiki da hadisin annabi da yake cewa ittakin nara walau bi shiqqi tamratin ko da da rabin tsagin dabino ne to wanda ya zo ya raba goro guda wato gida biyu ya ɗauki rabi ya baka to shi ma yana neman wannan rabin ya tsare ki ne daga wutan jahannama saboda haka raba goro a wajen taron suna shi ma wannan wato kyautatawa ne kyauta ne ake ba da mutane domin a samu lada a wajen Allah to za ka ji ana ta soke burutsu makamantan wannan abin da aka ce shi ne idan aka yi wa mutum haihuwa an ba shi dama ya yi walima amma ba a ce a taru ba an ba ka dama ka yi walima waliman nan duk inda ka ga dama za ka iya yin walima saboda Allah tabaraka ta'ala ya baka karuwan haihuwa kuma waliman nan in ka ga dama ranar da aka yi haihuwan za ka iya yin walima amma kun san taron sunan da ake magana sai ranar bakwai kuma a kofar gidan ake karuwa, to daga baya ne aka samu yadda bara sai a kawo masallaci masu maganganu a da suna cewa kaga yan izala da wayo wato sun kawo masallaci ne domin saboda me saboda su takura mutane kada su raba goro da yan izala suka ji kuma sai suna raba dabino sai a zo a raba minti da dabino a masallaci to ko an yi taron suna a masallaci bid'a ce kwarai da gaske sai dai a yi bayani wa mutane wane ya samu karuwa ko mun samu karuwa wani yaro mai suna kaza ko yarinya mai suna kaza muna neman addu'a Allah ya sanya albarka wannan yayi amma ba lalle sai ranan bakwai ba ba lalle sai ranan uku ba bi ma'ana ranan aski kamar yadda waɗansu suka dauka waɗansu kuma suna kafa hujja da cewa dalilin da yasa ake taro ba wai a kofar gida ko a abin nan a wani waje ko a masallaci ba a'a ko ma a ina ne inda za a yi taron suna sun da yanzu idan matan gwamna ta haihu sai ka jana su taron suna a gamban hau ko ba ka bane duk zai aje a taro mafiya yawan waɗanda suke taruwa ba su da gaskiya yan tuwatuwa ne Don ba don Allah za su je ba ko a ce sarkin gari matarsa ta haihu shikenan za a yi taron suna sai ga an ji an ci kama ƙil kowa ya je da guntun rawaninsa yana gaisuwa don a san ya zo kuma za ka samu da yawan su ba don Allah ba ne to suka ce dalilin da ya yasa ake taruwa waya zamanin annabi idan an yi haihuwa akan ɗauko yaro a kawo shi wa annabi to lokacin da aka ɗauko yaro aka kawo shi wa annabi za ka samu annabi yana nan wanda ya ɗauko yaron yana nan shi ma yaron yana nan an samu jam'i ko ba a samu jam'i ba an samu plural ko ba a samu plural ba suka ce an samu balle da larabci idan aka ce mutane guda biyu daga nan jam'i yake farawa tunda mutane guda biyu suka zo za su yi sallah ɗaya liman ne ɗaya mamu kuma idan suka yi suka yi dace Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su lada na darajar jam'i guda ishirin da biyar ko guda ishirin da bakwai sa'annan kuma wallahu yudaifu liman yasha to suka ce wannan dalili ne to kaga irin soki burutsun da ake magana za a kawo waɗansu dalilai domin alalata asalin gaskiya to asalin dai magana babu maganan taron suna amma akwai maganan walima walima ana iya yi a ko'ina ana iya yi a ranar da aka yi haihuwa ana iya yi a ranar uku ana iya yi a ranar bakwai ana iya yi ma a ranar talatin da haihuwan yaro karshen wata musamman ga dan albaki idan an yi albaki sai ya kira walima daidai wannan lokaci saboda kun san addu'a ita ba ruwanta da kwanaki shi yasa idan mutum ya mutu babban abin da yake bukata addu'a dalilin da yasa in aka zo aka tsaya akan gawan ainihin gawa za a yi sallah wa gawa annabi yace ku tsarkake addu'a ga wannan gawa tunda ana kyauta zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi wannan addu'a don abin da gawa yake tsananin bukata kenan shi yasa addu'a ba ruwanta da kwanaki addu'a ba ruwanta da kadada bi ma'ana na ainihin kusance ko na nesa sa'annan addu'a ba ruwanta da dangantaka kuma addu'a babu ruwanta da sanayya almuhim shi wanda zai yi addu'a ya kasance tsakaninsa da Allah babu matsala kamar yadda zamu gani to don haka idan aka haɗu a wajen walima wannan ana iya yin addu'a ko a masallaci a bada sanarwa domin saboda an samu haihuwa nan ma kar a mayar ya zama al'ada sun za ga wani ya zo ya ce a sanar cewa ya samu haihuwa kaza kaza to kai ne zaka ce wa limamin ku ya sanar ai sai ka kyale ki kai masa bayani idan ya ga ya cancanta yayi magana to sai yayi magana amma a sanar wato umarni kake baki kai kana da limamin kenan da za ka baki umarni da sanarwan ma ba dole ba ne, ba dole ba ne ana sanarwa ne saboda maslaha to da sauran ire-iren waɗannan abubuwa kuma gemu kowa ya sani annabi ya bar gemu tun da gemu ya fito wa annabi bai aske ba har ya bar duniya za duk wanda yake aske gemu ya dai lahira zai yi bayani ko kai kyamaraman ne kana haske gemu ka je la'ira za ka yi to balle masu damara eh masu damara su ma da suke haske gemu idan sun je lahira za su yi bayani saboda haka ka shiga aikin damara domin ka taimaka wa addinin Allah domin ka kawo ci gaban al'umma to in ka je ka haɗu da mala'iku sai ka faɗa musu wannan dalili idan sun kyale ka kike nan ba su kyale ka ba to ya da ka aukata wa kuka na faka za mu mushirin kenan kuma abin da ya shafi sanya tufafi wannan ma kowa ya riga ya sani nafsi ne ya tabbatar da haka jisatul iftiraha annabi yayi kuma manzo Allah ya bar duniya yana yin haka ba wai saboda shekaru ba shine abin da mafiya yawan malamai suka yi bayani ya za idan ka zo sallah raka'an wutiri bi ma'ana lokacin da aka yi raka'a ta farko za a miƙe sai ka ɗan zauna sai maza ka tashi lokacin da aka yi raka'a ta uku kafin a miƙe sai ka ɗan zauna sai ka yi ka tashi kun ga kenan ana yi a cikin sallan azahar la'asar sau biyu da isha'i sau biyu magariba sau ɗaya sallan asuba sau ɗaya sallan da ake yi na akan arba'an arba'an sau biyu ne sau ɗaya amma idan ya kasance ba za ka yi ba tunda ba dole ba ne idan ba za ka yi ba kada ka tsangwami masu yi akwai waɗansu suna dabara sai su taso amma sai su zauna a kan dunduniyansu don kar a ce ba su yi ba wani kuma sai ya ki tasowa sai idan kun yi kun miƙe to sai shi ma ya miƙe tare da ku to lallai Allah ta'ala ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur idan za ka yi abu ka yi bisa tsarin shari'a in za yi ka in ba za ka yi ba ka bari kawai tunda ba farilla ba ne amma ba ka zaya kana dodorido ko kana yaudaran mutane ba to da sauran waɗansu abubuwa makamantan wannan ba a kawo waɗansu jabun dalilai ko dalilai ƙwarara amma ana musu tawili domin a soke abin da yake asali ya tabbata daga manzon Allah ko alkur'ani ya tabbatar da shi wannan hatsari ne babba saboda haka maganan masu ɓarna da kuma ayyukansu wannan gaba ɗaya lalatacce ne wal ma'ana bi ijab abin da ake nufi a takaice inna sababa takzibil mushrikina lalle dalili sababi na karyatawan mushrikai huwa ma tantawi alaihi nufusuhum shine abinda zukatansu suka kunsa min al-kibri wal hasad na ainihin girman kai da hasada ko san duk wanda yake girman kai baya karban gaskiya haka ma annabi ya fassara yace al-kibru girman kai shine me batarul haqqi wa gamtun nasi mutum ya ƙi gaskiya za a faɗa masa gaskiya amma ba zai saurara ba kuma wani abin mamaki shine daɗin daɗawa ga wulakanta mutane to idan ka duba masu girman kai wai da menene menene yasa suke girman kai a ce don saboda babansa gwamna ne shi yasa yake girman kai wa mutane babansa gwamna ne zai dawwama yana gwamna ne gwamnan nawa shekaru nawa ne ina hudu ne ko takwas zai goma yana yi ne to menene na girman kai kuma kafin babansa ya zama gwamna kiwaye menene babansa ba mamaki inda za a ɗauko baban babansa a baka ma ba za ka karba ba amma dun babansa ya zama gwamna ko babansa ya zama sarki Shi kenan sai ya zo yana girman kai ko kuma ubansa yana da kuɗi mutane suna masa magana ba zai saurara ba to in ka samu ubansa yana da kuɗi ko uwarsa tana da kuɗi to ka bincika za ka samu kakanninsa kuma matsiyata ne to me ne girman kai babu ko kuma mutum a ce yana da ilimi to ilimin wayon kai ne akwai waɗanda suka fi ka shekaru amma Allah tabaraka wa ta'ala bai ba su wannan ilimi ba sai ya baka to ya kamata ka gane cewa ba shekaru ne ilimi ba ba kokari ne ilimi ba akwai mutumin da zai kwana yana karanta han hour amma idan an je jarabawa sai ya rude ko shafi guda ba zai iya cikawa ba wani kuwa lakta kawai za a yi masa ba zai karanta a cikin littafi ba amma in ya je sai ya gaji da rubutu sai an zo an lokaci ya yi hands up ya laga alkalami a karbi littafi saboda haka wanda yake da ilimi yake girman kai wannan ma baya da hujja har a ce za a faɗa masa gaskiya ba zai saurara ba sannan walhasan sai hasada ba zai idan mutum ya sa hasada a cikin zuciyarsa ko ko ya ga gaskiya ba zai iya gane ta ba to me yasa masu kuli ake musu hasada masu mulki ake musu hasada masu ilimi ake musu hasada wani lokaci abin ta kai ci ma sai ka samu waɗanda suke level guda wannan yana hasada ma wannan kai mai tafsiri kana hasada wa Allah ramma Allah ramma shi kuma yana maka hasada liman yana hasada wa ainihin na'ibi na'ibi shi kuma yana Allah Allah ya tura liman shi kuma laden Eh, yana na a tsakani ba to menene na hasada saboda haka ita ma illa ce takan jawo mutum ya ƙi gaskiya ko da an faɗa masa ko idan ya ga gaskiya ba zai aiki da ita ba Allah ya sauwaki Allah ya raba mu da waɗannan miyagun ɗabi'u wa ma hum bi muhaqqiqil amali wala baligil murad shine malaike cewa duk mai girman kai ba zai samu biyan bukata ba duk mai hasada ba zai samu biyan bukata ba saboda haka in ka gane wannan to waɗannan abubuwa guda biyu duk kai watsi da su tunda duk yadda kai ba za ka samu biyan bukata ba idan kana girman kai wata rana faduwa za ka yi kana gadara baban ka wane ne ko kai wane ne to fa kafin ka hau matsayin mutane nawa suka yi a bayan ka ka dubi ofisoshin manya za ga ana sanya hotuna kewaye da ofis ɗin gaba daya waɗannan hotuna na shugabannin da suka zauna a ofis din ne to wani ofis din ma idan ka shiga shi karan kansa shugaban da yake kan kujera in aka saukar da ke to babu space din da za a sa hotonsa sai dai a ajiye a ƙasa sai dai in za a rusa ofis din a mayar da shi kamar masallacin nan saboda me saboda shugabannin da suka shuɗe sun yi yawa kuma waɗansu daga cikinsu ma sun kwanta dama to kaga wannan darasi ne gare ka kada ka yi girman kai shi kuma mai hasada idan yana maka hasada to matsalan daman da ake samu shine idan kana hasada wa mutum kullum shi kuma ci gaba zai yi to gara ma ka bar hasada kada ya ci gaba sun ya fi maka sauke eh amma in dai kana masa hasada to wallahi kullum ci gaba zai yi sai dai ka haɗe ranka ka mutu saboda tsaban bakin ciki to shine malai yake cewa tunda ba za ka samu biyan bukata ba to menene amfanin sifantuwa da waɗannan ɗabi'u guda biyu Allah ya sauwake Allah ta'ala ya yake fasayis billah lalle ku nemi tsari da Allah sai inda ka je ka ji girman kai ya kama ka to ka nemi tsari da Allah ka ce a'udhu billahi to inda ka je ka ji hasada ta kama ka to nan ma ka nemi tsari da Allah ka ce a'udhu billahi duk inda ka je kaje kana son ka yi jayayya an faɗa maka gaskiya amma kana son ka yi kwana ka ce a'udhu billahi domin saboda me saboda ke dan yana son ya tabaibaye ka ka kauce ga barin gaskiya innahu lalle ke Allah ta'ala huwa sami'u shine mai ji ga dukkan abin da ake faɗa albasir kuma Allah mai gani ne shi yasa da jin Allah da ganin Allah sifofi ne guda biyu na Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda yake ba san iyakacinsu ba kuma ba irin na mutane ba ne da kai ma kana ji kana gani amma da jinka da ganinka ba irin na Allah subhanahu wa ta'ala ba ne wannan kina ake daɗa jaddada mana da yana ɗaya daga cikin manufan wannan tura shine ka san sifofin Allah na hakika sai Allah ya لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون to ga waɗansu ayoyi kuma waɗanda ya kamata mu karanta su a gurguje saboda suna da alaka da juna waɗanda suke tabbatar da ikon Allah wanda ko da ba yi dogon bayani ba wato mutane za su fahimta shine abu na farko la khalqu samawati wal ardi Allah ta'ala yake wallahi halittan sammai da kasai akbaru min khalqin nasi shi yafi girma daga halittan mutane ko ba ka bane nawa ne falin kasa nawa ne falin kadadan kasa ba wanda ya sani sai Allah kuma kasa din nan ɗaya ɗaya ɗaya har guda bakwai ne Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما saboda haka sama an halice ta guda bakwai ƙasa an halice ta guda bakwai kuma kowa idan ya duba kowanne sararin samaniya da muke gani sama ta ɗaya kenan ko ba wanda ya san faɗinta sai Allah kuma ta fi girman wani ɗan adam ko ka taba ganin mutumin da yake girmansa ya kai wani katon yanki na sama babu ko girmansa ya kai wani katon yanki na ƙasa babu ga yanzu Allah tabaraka wa ta'ala zai fitar mana da wani basamule guda ɗaya a ce ga wani alam bauchi girmansa ya kai wata katuwar kuka ko ganji kuna ganin wanda za a zauna lafiya da shi kai ko tsawon mutum ya kai wannan fila na masallaci ne yana jin duk gidansu watsewa za su ba mai zama da shi saboda haka halittan ɗan adam halitta ce kankanwa to idan ka lura da wannan menene na girman kai menene na hasada menene na yin tawaye wa Allah menene na kin yadda da ayoyin Allah menene na jayayya da ayoyin Allah baka da hujja tunda Allah yana da iko cikin sammai da kasai abin da ya ga dama yake yi to ake kai idan aka ce za a jira a kanka ba za ka kai labari ba to don haka a lura da wannan sai dai walakai na karan nasu la ya sai dai mafiya yawan mutane ba sani ba ba su da ilimi akan wannan ai inna kalka samawati wal ard lalle halittar samai da kasai wa ma fihima min awali da abin da ke cikin su na duniyoyi wa aflakin da ainihin falakai falakai wa kawakib da taurari wa zaka'ir da arziki iri daban-daban akbar wa a'azam min khalqi nufufin nasi wannan ya fi girma daga ainihin halittar rayukan mutane bada'an wa i'ada a ce Allah ya kirkiro mutum sannan bayan ya mutu ya lalace kuma ya tayar da ki wannan mai sauki ne a wajen Allah faman kadara ala zalim kun ga duk wanda ya samu iko akan wannan fa huwa qadirun ala ma duna duk abin da bai kai wannan ba mai iko ne fi tariqi al-aula wal ahra amalan fi maqayis nafi wata wa taqdiratihim wannan ya gwada idan mutane suka mutu Allah zai zai iya tayar da su cikin sauki wa illa fal badaw wal i'ada sawa'un ala Allah ta'ala idan an ji an kirkiri mutum ya zo ya yi rayuwa ya mutu a sake mayar da shi mai sauki ne amma dai a wajen Allah da farawan da mayar duk ɗaya ne kama kala subhana kamar yadda Allah ta'ala ya bayani ga masu musun takin alkiyama ya ce awalaysa allazi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu shin wanda ya halitta sammai da kasai wai baya da iko ne ya sake halittan sammai da kasai irin wannan ana maganar sama ana maganar ƙasa wa yake maganar nan adam saboda a cikin halittu a cikin halittu gaba ɗaya ki dan kankani ne inda dan adam ya samu daraja shine Allah tabaraka wa ta'ala ya baki hankali da ilimi shine kawai Allah ya baki hankali da ilimi shi yasa za ga dan adam yake sarrafa abubuwan mamaki za a samu inji injin wanda yake ya kai girman masallacin nan amma sai ka samu wanda yake controlling ɗin injin nan mutum ɗaya ne idan aka samu dabba komai girmanta da taurin kanta za a iya samun ɗan adam guda ɗaya zai zo ya sarrafa ta ba shi yasa aka ce idan aka hau kan dabba za a yi tafiya da ita ba a yi addu'a subhanallah zai sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrini wa inna ila rabbina lamunqalibun kai wannan addu'a in ba haka ba idan Allah tabaraka ta'ala ya ba da iko ma wannan dokin da ka hau ko jakin da ka hau sai jaki ya kake ka kuma ya kwanta a kanka ka san jaki da yake jaki ne da wannan katon cikin ya kake ka ya kwanta a kanka kana ganin za ka iya taki ai ba za ka iya taki ba to ke za in ka hau sai ka ce to subhanallazi sakara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun to ba dabba kadai ba hatta mota idan ka kiga kai wannan addu'a game idan Allah tabaraka ta'ala ya ga dama sai sai tiyarin din gaba ɗaya sai ya kwace mutane nawa ne suke tuki suke gudu suna ɗan karen gudu kawai sai mutum ya ga tiyarin a hannunsa to idan tiyarin yana hannunka ya kwaɓe gaba ɗaya to ya za ka kai kontrolin ɗin motar kaga controlling ba zai yiwu ba sai da subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun idan kayi tun farko to ka huta ko bismillah majriha wa murtaha, idan kayi wannan Allah shine mai gudanar da ita shine mai tsayar da ita da yarin yana kubutewa mai yawa sai Allah ya taimake ka sake mayarwa kana mayarwa sai ka dakatar da ita bayan ka dakatar da ita kai fakin da ita a bakin hanya bayan ka yi fakin kuma in ka fito sai ka gagara tsayawa don dole jini ya hauka sai ka zauna saboda me saboda ka hango mala'iku a lahira eh sai mutum ya zauna lokacin da yake cikin abin ba zai ba zai gane haka ba sai abin ya wuce gaba ɗaya ce to to da yanzu Allah bai taimake ni na yi wannan ba da fa kenan sai gawa na da ban san ina nake ba to don haka lalle halittun da Allah tabaraka wa ta'ala yayi suna nan da yawa waɗanda suka fi ɗan adam amma ɗan adam Allah ya fifita kishi da bil aqli wa bil ilmi kadali da ma'ana da hankali da ilimi waɗannan abubuwa guda biyu to don haka lalle ɗan adam ya zamo mai basira mai tunani min khalqin nufusi aw min khalqin nufusin nas kamar yadda makaranta akwai wata aya har ila yau cikin suratul aqab ayan da Allah yake cewa awalam yarau shin ba sani bane ko ba su gani ne an Allah allazi khalaqa samawati wal arda lalle Allah wanda ya halitta samai da kasai walam ya'ya bi khalqihinna bai wahala ba wajen halittan mai da kasai bi qadirin ala an yuhyi al mauta wai bai da iko ne a ya rayar da matattu ranar takin alkiyama bala al'amarin ba haka yake ba abinda suke faɗi kuskure ne Allah mai iko ne bisa ya rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai saboda haka wannan shine misali na farko sai Allah ya ce وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون تو wannan aya ta zo da wani irin salo ko salo masu yawa Allah ta'ala ya ce wama yastawi al-a'ma wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المطيع سيتي قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير da mai gani da wanda baya gani ba za su zamo ɗaya ba wannan kan zahiri haka yake tunda wannan yana gani wannan baya gani ba za su zamo ɗaya ba akwai bambanci saboda haka mai ilimi da jahili ba za su zamo ɗaya ba mai imani da mara imani ba za su zama ɗaya ba ne abin da ake so ka wallazi na amanu wa milin salihat haka ma waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai, walal muti ba za su zama daidai da mai munanawa ba da ba abin da nake so a ankara ne an kawo jam'i sai aka kawo mukran waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai. ba za su zamo ɗaya da wanda ya munana ba da sai a ce walal musi'ina ko walal musi'una waɗanda suka munana والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المطيعون أن كانوا جمع سكينا ولا الذين آمنوا هنا ولا المؤمنون ولا المطيعون نعم المؤمنون نعم المطيعون بمعنى أن سكي إيماني دو أن سكموننا sai Allah ta'ala ya ce kalila ma kaɗan ne kwarai ta tazakaruwan wato kuke tunani ba kowa ne yake lura ba wa kazalika la yastawi al-muhsin bil imani wal amal salih duk mutumin da yake kyautatawa da imani da aiki na kwarai ba zai yi daidai da wal muti bil kufri wal tikabil ma'asi ba za su zama ɗaya da wanda yake kafirci yake barna ba fama kallama yatazakkaru kathirun min an-nas wa kai bi hadhihi al-amsal lalle masu lura da wannan kowa asuwa da wannan sun yi karanci kwarai da gaske inji Allah shi yasa duk abin amfani za ga mutane kalilan ne waje na shirme wanda baya da amfani za ga mutane da yawa yanzu a garin nan da za mu yi kiyasi masu amfani da facebook sun kai nawa masu amfani da chat on sun kai nawa to wasafa sun kai nawa masu taruwa a wajen biki idan ka kwatanta su da masu taruwa a wajen wa'azi ko kuma wajen tafsiri masu taruwa a wajen hayaniyan siyasa da masu taruwa a wajen wa'azi da masu taruwa a wajen naɗin sarauta da masu taruwa a wajen tafsiri waɗanne ne suka fi yawa za ka samu waɗanda suke taruwa a wajen hayaniyar siyasa sun fi yawa masu taruwa a wajen naɗin sarauta sun fi yawa masu taruwa a wajen taron gwamnati sun fi yawa saboda gwamna zai je mutane za su je ba domin Allah ba Kama wajen tafsiri ko wajen wa'azi za ka zo ne domin kanka in ka ga dama ka zo in ka ga hagu na karka zo wala kiri yana nan a kabari kwarai da gaske saboda haka ba mai jawo kai sai dole sai ka zo idan ba mutum yana da tunani ko akwai alaman rahama tare da ki ba to ba zai saurara ba ke za muke jin daɗin watan ramalana kaga masu kyakkyayen nan duk za ka dinga hango su a masallaci duk an tuba gaba daya to Allah ya sa daga wannan karo kun ya kaye har abada kaga masu neman matan nan su ga su duk sun taru sun dawo masallaci to Allah ya sa daga wannan karo za a bar neman mata da ƙarya za a tsaya a yi tsakani da Allah domin a yi aure da masu taruwa filin kwallo kuma suna nan kuma idan ka duba za ga tun masu zuwa filayen kwallon nan da wanda suke yin kwallo mai suka tsinana babu kawai yahudawa sun kawo mana wani abu wanda zai lalatar da al'amarinmu amma yanzu dai sako zai sa kowa ya bi saiti kwarai da gaske in baka da sana'a ka nemi sana'a duk na ji magajin karsau yana ta bayani akan noma to in baka da sana'a ka nemi sana'a saboda sak zai maka saiti kwallo ba zai fitar da kai ba mutum za ga yana da mata yana da abun nan da yamma zai je bata lokaci mai aikin mesin yana ta yi mai aikin kafinta yana ta yi mai dako ma yana ta yi wanda ya karamar gona ma yana ta yi to su waɗancan Allah ya sanya musu albarka su kuma yan filin kwallo Allah ya kirye su idan ba masu kiriwa ba ne to daga filin kwallon Allah ya gama da su kar mu sake jin labarin su Allah ya kyauta saboda haka wallazina amanu wa amilu salihati walal mufid waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai ba za su kasance daidai wa daidai walal muti da masu muna munanawa ba idan ka yi mai kyau wannan dole a faɗa idan ka yi mummuna dole a faɗa amma dai ‘yan kalilan ne masu wasuwa wannan wa'azi ne sai Allah ya ce mai إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله تعالى إن ساعة للي القيامة لآتية لا ريب فيها كان zuwa babu kokonto a cikinta saboda haka duk abin da kake ciki akwai alkiyama a gaban ka ka ringa tunani idan kana cikin jin daɗi ka tuna da kiyama idan kana cikin wahala ka tuna da kiyama domin idan kana cikin wahala ka tuna da kiyama to ka san akwai karfe idan kana cikin jin daji kuma zai hana ka girman kai zai hana ka ainihin sako idan ka tuna da kiyama ya za ka ce mus'ab ibn umayr Allah shi kare ya da shi shine ambasadan manzon Allah na farko wanda ya fara tura ki birnin Madina lokacin da mutanen Madina suka karbi addinin Allah sannan haka zaki tura abdullahi bin ummi maktum shi ma aka baki matsayi na musamman a birnin madina ya kasance dukansu su biyu suna kokari yadda za su tabbatar da kwanciyar hankali a zukatan waɗanda suka karbi addinin Allah to amma da aka zo yakin Uhud sai Allah tabaraka ta'ala ya kaddara aka kashe Mus'ab ibn Umayr shine Abdurrahman ibn Awf bayan duk an gama yaƙe-yaƙen nan manzon Allah ma ya zo ya wuce su kuma sun zamo manyan sahabbai an yi yaƙe-yaƙe an samu ganima an samu dukiya idan ya zo zai ci abinci ya tuna da Mus'ab ibn Umair sai ya fashe da kuka wannan abincin haka zai yi sanye a zo a kwaki abincin ba zai yi ci ba me yake tunawa yace an ba ka dan annabi na farko kuma saurayi mai kuzari wanda ya taimaka wajen yada addinin Allah a maguyacin lokaci lokacin da aka kashe shi a wajen yaki sai aka rasa likafanin da zai rufe shi gaba daya idan aka rufe kai kafa ya fito idan aka rufe kafafuwa kai ya fito ba za Allah ya ce ku rufe kansa kafafuwansa kuma ku sanya masa ciyawa ya ce sai ga yanzu mu kuma mun zo duk wannan zamani ya wuce an samu duniya Allah ya kimfiɗa mana duniya kimfiɗawa waɗancan kuma sun riga sun tafi a lokacin wahala ya ce to muna ta kai ce muna tunani muna taraddadi ba mamaki rabonmu na lahira ne Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana duniya sai ya fake da kuka kun ga abin da mu ba za mu yi ba kenan yanzu kai ya kawo maka farfesun kaza don ka ji wa wa'azi ko ka ji wani tafsiri wanda ya ratsa jikinka a ce ka fake da kuka ka gagara kwasan wannan farfesu yana da wahala dan yana jin ko kunu da kosai ne ba za ka iya bari ba balle a ce kaji ko wani abu makamancin wannan to ga su bayin Allah kenan waɗanda suka shuɗe min almu'minina rijalu sadaqullaha wato sadaqu ma ahadullaha sun yi gaskiya wa Allah cikin abin da suka yi masa alkawari wa hum man qada nahbahu wa hum man yantabir wa ma badalu tabdila to wannan su ne manyan sahabbai shi yasa duk abin da kake ciki ka rinka tunawa da mutuwa ko girman kai ne ka tuna da mutuwa ko ainihin hasada ce ka tuna da mutuwa ko barna ce ka tuna da mutuwa ko matsayi ko sarauta ka tuna da mutuwa ko lafiya ka tuna da mutuwa ko kuɗi ne ka tuna da mutuwa to wannan zai taimaka maka wajen sassauci a cikin al'amarinka bayan mutuwa kuma sai me sai tashin alkiyama kuma in an je alkiyama sai me illa aljannatu aw an-nar sai aljanna ko wuta to wannan zai rage maka kaifin ainihin sabon Allah shine inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha lalle alkiyama tana zuwa babu kokonto cikin ta walakin aktaran nasi la yu'minun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su kasance masu yin imani ba ba sa imani to mu Allah ya sanya mu cikin masu imani sai Allah ya ce mai وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين to sai magana kan addu'a wani abin mamaki ana mana wa'azi dangane da tauhidi da kuma alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo maganan addu'a wannan aya da aka karanta mana tana daga cikin ɗaiɗaikun ayoyi cikin ƙur'ani, wanda take gwada muhimmancin addu'a a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda me saboda wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ya ce ku roƙe ni ku kiraye ni zan amsa muku fi al amr astajib lakum jawab na ainihin al'amur shi yasa ya zo da astajib rufe baki yake yi ga yadda ya kamata ya zo ba tare da wata matsala ba shine astajibu astajibu lakum amma saboda odo, ud'uni umarnin da Allah ya bayar shi yasa ya zama astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku kuma innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai ga barin bauta na inji Allah don a gwada maka cewa addu'a'u al-ibada addu'a'u huwa al-ibada addu'a'u mukul ibada ko da ke hadisi ne mai rauni kamar yadda malam alam ma yayi bayani ce wa akbar Allahu annahu Allah ya bada labari cewa yadda al'amari yake in da'ahu al-abdu wa abadahu bi haqqin duk wanda ya kirayi Allah ya bauta masa da gaskiya to yastajaba lahu Allah ya dauki alkawari zai amsa masa fa inna addu'a muqul ibada saboda addu'a ita ce kwakwalwan ibada gaba daya idan aka ce a cikin ibada babu addu'a to kamar abu ne babu kwakwalwa idan ba kwakwalwa kuwa to abu ya zama kirme kenan kama fi hadisi da ake takrejo kamar yadda ya zo a hadisin da zai zo nan gaba amma hadisi ne mai rauni fa du'a fi nafsihi ibada saboda haka addu'a a cikin karan kanta ibada ce wa du'a me ake nufi da addu'a huwa su'alu بجلب wa ودفع الضر addu'a ɗayan abubuwa guda biyu ne ko ka roƙi Allah alheri ko ka roƙe shi ya kare ka daga sharri akwai na uku eh ba mamaki wani ya ce za a roƙi Allah ya baki lafiya to lafiya alheri ne ko kuma za a kare ka daga sharri ne ko Allah ya baka kuli ko Allah tabaraka wa ta'ala ya baka karin mata mai mata daya ko Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ainihin martaba ko ya baka ɗaukaka ya sa bukatan ka ta biya shi yasa za ga masu neman addu'a ma suke yin dabara sai su ce malam da Allah ya taimaka mana da addu'a idan alheri ne Allah ya tabbatar in ba alheri bane Allah ya canza da mafi alheri wannan mai karatu ne mai jin wa'azi ne yake faɗin haka wani zai zo ya ce a taimaka mana malam da addu'a a taimaka mana sai ka ce eh to in na tashi zan yi bayani in alheri ne Allah ya tabbatar in ba alheri bane sai ce a'a Allah ya sa ya zama alheri wato kada a je wancan bangaren eh Allah ya sa ya zama alheri in alheri ne Allah ya tabbatar in ba alheri bane Allah ya sa ya zama alheri saboda ya kwalla faransa to wannan kwalla farai din shi yake sa mutane da dama suke rasa abin da suke nema a wajen Allah fa inna allaha la mustaqriha ko la muqriha lahu lalle Allah ba wanda ya sai tilasta shi saboda haka ka tsaya a karantar wanda annabi ya yi maka ka roki Allah da ka'ida saboda haka abin da ake nufi da addu'a ko dai ka roki alheri ko ka roki a kare ka daga sharri wa du'a ghayrullah kuma kiran wani Allah ko du'a ghayrillah la yufidu shay'an kiran wani Allah ka roki wani Allah bai da amfani to wa za ka roƙa eh Allah baraka wata Allah za ka roƙa in ka roƙi wani Allah ka roƙi shirme sai ka bar Allah ka roƙi aljani ko ka roƙi ka bar Allah ka roƙi iska ko ka bar Allah ka roƙi ainihin wali mutum wanda yake kamanta ko ka bar Allah ka roƙi mala'iku a ko za ka bar Allah ne ka roƙi ainihin gwaigwai ko za ka bar Allah ka roƙi dabba ko bishiya ko gunki ai kun ga wannan la yufidu shay'a ba zai amfana da komai ba kuma bai da amfani fa innal qadira ala ijabati du'a'i huwa Allah wanda yake da iko ya amsa addu'a shine Allah wallahu subhanahu huwa alladhi amara ibadahu bil wahi kun ga cikin wannan aya Allah ya yi umarni wa bayinsa su roƙe shi shi yasa duk wanda baya roƙon Allah mai laifi ne ko da yake ban sani ba ko ana akwai wanda baya roƙon Allah ko cikin arna za ka je idan za ka yi binciken wanda baya roƙon Allah ba za ka same shi ba a ce a cikin arna su ma zai ka samu suna da bukatunsa a wajen Allah ya saluhu man fi samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'ni fa bi ayyi ala rabbikuma tukaththiban saboda haka kowa yana roƙon Allah kuma da Allah ta'ala ya umarni wa bayi to roƙe ki kuma wa wa'adahum bil ijaba sai musu alƙawari da amsawa shine wa qala rabbukum uduni astajib lakum shine amsa idan ku roƙe ni zan amsa muku wa wa'aduhu alhaq lalle alƙawarin Allah gaskiya ne wa innal ladhina yatakabbaruna kun ga wanda suke girman kai ba sa roƙon Allah wa yata'azzamuna suke gwada ɗaukaka an du'a illahi wa ibadatihi wahda ba sa roƙon Allah ba sa bautawa Allah ki kadai sai kuluna jahannama sagirina azilla to waɗannan su ne za su shiga wutan jahannama suna wulakantattu kaskantattu wani lokaci za ga yan boko suna gudanar da rayuwarsu ba abin da ya dame su amma suna fadawa cikin matsala sai ga dan boko ya zo ya same ka malam mun zo neman addu'a da kuwa kana ce muna taimaka muku da addu'a zai ta ba sai kun yi addu'a ba eh zaɓe mu riga mun ci ko ba ya addu'a ba mun ci zaɓe saboda an sa wani boka ya zo ya gwada masa gashi ana rantsar da shi kwarai da gaske haka ake gwada musu gashi ana rantsar da su ko kuma a gwada wannan kujeran nan ta ainihin shugaban ƙasa ko ta gwamna kun san za ku ga akwai tambari kan sarki kawai sai a gwada shiga kina yana jujjuyawa kawai waɗansu kwamishinoni ba mamaki ma aljanu ne suna kewaye da sai a gwada masa a ce ka gani to an gama shi yasa idan da za ka haɗu da shi kai baka san ya je wajen boka ya riga ya gama cankan sa'a ba ka ce muna nan muna addu'o'i sai ce malam ba sai kun yi addu'a ba amma yana faduwa kuma gidanka zai fara tinkara zai ce gaskiya malam wato a yi mana addu'a muna rubuta petition wato a yanzu ne kana rubuta petition shine kake neman a taimaka maka da addu'a za ku ana ce a taimaka maka da addu'a kana ce a wannan hali ne na dan adam wannan na buga misali ne da yan boko ko yan siyasa haka ma za ga saurayin da yake taken kuɗi a sai ana masa addu'a ya ce ki ba ya bukatan addu'a sai an gunguro shi tukuna duk abu ya kare ya lalace duk abin da ya kama maimakon ya zamo mai albarka sai ya zamo abin tsiya to nan kuma sai ka yana shiga yana ta faɗi taki ba inda ba zai shiga ba yana neman addu'a to Allah ba ya son haka tun da wuri ka rike Allah ka roki Allah Allah ya yi alkawari zai amsa amma duk wanda ya raina addu'a to Allah zai wulakanta shi sai Allah ya kaskantar da ke a nan duniya kuma idan an tafi lahira to zai zama dan wuta ne walaya kun ga wannan aya istamalat ala amril ibadi du'a lalle an mana umarni da yin addu'a kuma Allah ya yi alkawarin zai amsa mana addu'a dama annabi ya faɗa ko dai ka roki Allah ya biya maka bukatan ka da ka roka ya baka ko ya canza maka da abin da ya fi muhimmanci ko ya ajiye maka lada ranar takin alkiyama ka samu ladan addu'anka shi yasa mai addu'a ba baya faduwa kasa banza kuma dalin dalawa malamai na hadisai sun ruwaito hadisi wanda annu'mal ibn bashir Allah ki kara yadda da ke yake cewa manzon Allah ya ce inna du'a huwa al-ibada addu'an nan da kuke gani ita ce ibada abinda mutum zai lura shine duk ayyukan ibada gaba ɗaya da ake yi sallah ne azumi ne zakka ne aikin hajji ne biyayya wa iyaye ne kyautata wa makwabta ne ko ne sai ka samu akwai addu'a ciki ko babu ko akwai ibada da babu addu'a hatta bayan gida da zaka shiga ka fita akwai addu'a ko babu balle masallaci ka shiga ka fita balle kasuwa idan zaka shiga ko zaka fita idan kana azumi an ce addu'an mai azumi karɓaɓɓe ne sai sa Allah ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun sa'ana idan kai biyayya wa iyaye idan suka ji daɗi me suke yi addu'a duk mutumin da ka kyautata masa ka ba ki kyauta ko ka masa alheri idan ya ji daɗi me yake yi addu'a idan ka je aikin haji ka kaf gaba ɗaya addu'a ne tun daga labbaik Allahumma labbai har ya zuwa zaman mina da lokacin da za ka shiga jirgi ka dawo addu'a kake yi in ma baka yi addu'a ba idan kuka fito daga jirgin sama ai ka ga matsala ne saboda haka addu'a za ka yi ta yi har ka dawo gida kuma in ka dawo gida addu'a ba ta kare ba duk lokacin da mutum ya zo sallah ko ya zo zai addu'a zai ce ya Allah ka sake mayar da ni makka kun ga ya samu aiki to haka ma zakka za ka yi ta addu'a ya Allah ka bani dukiya mai albarka ka zo ka samu kayi lissafin dukiyanka miliyan arba'in ka ɗauki miliyan ɗaya ka ba da zakka to daga nan kuma za ka ci gaba da addu'a shekara mai zuwa kana son miliyan arba'in ya zama nawa ya yi miliyan ɗari da ashirin ba tamanin ba saboda idan ka zo ba da zakka ka yi divide by 40 wanda za ka fitar da 3 miliyan ka bayar saboda haka kana cikin addu'a kuma duk wanda ka ɗauki makudai ka baki musamman ma a yanzu da yake cikin tsananin nan idan ka ɗauka ka baki me zai maka addu'a saboda haka addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada shi yasa manzon Allah ya ce ku karanta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ya ce ku ni zan amsa muku inna allazina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai gabarin bauta min gabarin roƙona sai yadkhuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ありがとうございます。